الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد من cikin babi na 326 za mu tashi hadisi na 733 wanda babu ma ya ƙulun rajulu idan zukiya babu da ya kamata mutum ya ce idan aka yabe shi mun ji hadisi dai al'imamu al-bukhari ya ambata wanda ya dace da babu amma kuma ya kulla babu da wasu hadisai masu fa'idoji wanda su ma hadisai ne na adab adabul kala dubban magana me ya kamata mutum ya faɗi me bai kamata ya faɗi ba yana cikin babin abin da malamai suke cin shi almanahin lafziya wato lafuzan da aka hana a ambace su a shar'anci ko dai ya kasance hani na karhanci ko kuma hani na haramci حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمر بن يونس اليماني قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن أبي كثير الإمام يحيى بن أبي كثير شين رواية دقى أبو قلابة تابعي بيكنا أتن حديث عن أبي المهلد أن عبد الله بن عامر قال يا أبا مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه عبد الله بن عامر يكي شيء yake ce ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Badri ba sami'ta Rasulullah sama ya kulu fi za'amu bai kaji manzo Allah sama yana fadi game da za'amu sun ce haka suka ce ko an ce ko jita jita qala sami'tuhu yaqulu bi'sa matiyatu ar-rajuli yace ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cir da za'ama ko za'amu ko za'amat ko za'ama kaifa sarrafa ni yadda aka juya shi ya zama mu mutum abin hawa abin hawa zuwa ga ƙarya shi yasa suke da tsarin magana suke cewa za'ama matsi za'amu ya ko bisa za'amu ya kadhib a karin maganar larabawa tuntuna haka suke faɗi suna cewa abin hawa dokin hawaye zullo da mutum na kaiwa ga ƙarya shine mutum in zai magana ya ce an ce lima la ta ta'akkad lima la ta tasabbat ka'idan mu ta shari'a daga cikin manya-manyan ka'idoji masu mahimmanci wanda da ana kiyaye su za a zauna da za a zauna lafiya ya ayyuhal na amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in a qira'a aw ta qira'a fatadayyanu ku bincika an aka kawo maka labari ka ta'ansa sai ka bincika domin me an tusibu qauman bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimi idan kawai wani zai zo ya baka labari ko shi kenan sai ka hau ba tare da ka bincika ba to za ka iya afka ma wasu mutane ba tare da ka sani ba daga baya kuma ka zo kai da na sani da na sanin kuma da ba zai yi amfani ba so tari haka ta faru kuma tana faruwa har yanzu a zo a faɗi wani mutum kila ka ga wasu alamomi sai ka ɗauki waɗannan alamomin sai ka ce ai dama zai yi da ganin fuskashi wani zai ce ai da ganin fuskashi zai yi a aka bincika yana iya yiwuwa ana tsammanin wuta a makera sai a ganta ta bulla a masaka wani inji ya ya ya fashe ya bincika sai wuta ta kama daga wannan ne malaman hadisi suka samar hujja ta binciken malamai binciken marwaita duk wanda ya zo ya bada riwaya sai abinci kashi, shi kashi ta ɓangare biyu la yana da lafiyar kwakwalwa eh yana da lafiyar kwakwalwa sannan na biyu mutumin kirki ne ko da yana da lafiyar kwakwalwa domin masu lafiyar kwakwalwa so tari kwakwalwa su ma ta fi yaudarar kawai zai mutum ya zauna ya kirkiro abin da ba haka ba ka ga mai kwakwalwa ne kai ka taɓa ganin ne da kiki annamimi da kiki ka mana shi kiki ne shi amma kuma annamimi ba zai iya ba duk annamimi yana da kwakwalwa sai ya haɗa can ya haɗa can ya haɗa can sannan ya ga yadda waɗannan mutane in sun haɗu za su yi toci shi kenan wuta ta tashi ya koma gefe yana dariya wane ya maka kaza wane ya ce maka kaza wane ai bai san ka ko wane ga abin da yake maka shi ce kenan sai yana da kwakwalwa zai yi to shi ne wannan so da ka so tare mutanen da suke al'azkiya ya hunuhum zaka'uhu so tare masu kwakwalwa kwakwalwa na yaudarar to kaga sai mutum ya sha duka biyan a duba haddasa kwakwalwar shi kenan lafiyar kwakwalwarsa sannan kuma a zo a duba adalarsa mutumin kirki ne ya cancanta a karɓo maganarsa magana gari daga magana gari ake wani sai a zo a ce a ai duk inda ya zauna sai ya ba da labarin karya sai a ce a'a ka zaba fi hadisin nasi fa kaifa la yaqdibu fi hadisi rasulillah yana karya a labaran gari to ya za ba zai ma annabi sama karya ba sai ya raddan hadisin sa to ka bi ka'ida kenan so da ka bi isa matiyatul rajuli za'amu su kuma sai suka ce a karin magana bi isa matiyatul bi isa matiyatul kadhib za'amu sirri da abin hawa na ƙarya da in mutum ya haushi zai rika zullo ba zai da a ko'ina ba sai a garin ƙarya hmm? to bitar da shi to da kashin labarin da za ka kakace an ce ka tabbatar ka tabbatar da wani dole sai ka ba da labarin ba ba dole ba ne sai ka ba da labarin ko dole sai ka ba da kuma so tari labarai irin waɗannan suna ana gina abubuwan da suka shafi manyan lamarra a game da su Allah shi kyauta Allah ka shirye mu hmm? sannan abu eh? abu abun da ukba kai al abu mas'ud radiyallahu anhu yace kuma na ji manzon sama yana faɗin wata magana gari ba kafa ta kara sama yana cewa la'anul mu'mini ka qatli ne ma mummuni kamar kashe shi ne mutum ya zo yana la'anan musulmi ɗan uwan shi to kaman ya kashe shi domin nan ya ce in ya ce la'anahullah yana cewa adahullahu min rahmati Allah ne san da shi daga aljannarsa to kaga sai aka ce kashe shi kashe shi ba ana nufin nan idan wani ya la'anu wani sai a ce to hukuncin shi hukuncin kisa bane domin ai وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس ko <laughs> to ba shi ake nufi ba ana nufin zunubin da zai samu ya haramta masa samun lahira ko a nufin shi yana cewa Allah ka shigar da shi aljanna to kamar ya kashe shi ne a duniya kamar ya kashe shi ne a duniya sau da haka kada mutum ya saba da la'ana manzalla su ne ce laisa mu'minu bi ta'ani wala la'ani wala fashi baji mummuni ba a san bakin shi ya saba da la'ana mutum yana la'anar abubuwa zai da yana la'anar mutane ya dawo yana la'anar ma na kusa da shi shi ke la'anar kuma kanwa za ta dawo kan shi za ta dawo babu la ya ƙulu li in la ya'lamuhu Allahu hu. shi ma yana da alaka da wancan kada mutum bai san wani abu sai ce Allah ya sani eh. ka san abu ba sannan saboda mutane su yadda da abin da za ka faɗi sai ka ce Allah ya san abu ya san kaza ah, ka bari sai ka san abin sannan sai ka zo sai ka faɗi shi yasa ko da kake jin malamai suna cewa wallahu a'lam ai a'lam suka ce wallahu a'lam kuma su ma sai da suka sanin sannan suka faɗi domin ba ka sani ba ba a ce ka faɗi ba amma ka fatawa ba ka sani ba sai ka ce Allahu alam to shi ce amma ka faɗa ba ka da ilimi to wannan ƙarya kama Allah Umm. shi yasa a wani kaulin da hadisin yana da rauni ce man fassara man fassara bi ra'ayi faqad wa in asaba duk wanda ya fassara qur'ani da ra'ayin shi ni ina gani to koyi daidai ya bi daidai ba sannan me yasa aka ce alƙalai uku ne bi ɗan wuta ɗaya ɗan aljanna wanda zai tafi wutan cikin biyan cikin 'yan wuta guda biyu wa rajulun lam ya'lam al-qada'a faqada bai sani ba amma yanke hukunci wancan kuma alima wa qada bi khilafil haqq ya san gaskiya amma sai ya karɓi rashawa ita cin hanci shi ke nan sai ya yanke hukuncin ƙarya to shi yasa idan mutum bai san abu ba kai ya ce ya danganta ma Allah shi yasa daga cikin ladubban magabata ko in dai za su yi istihadi ba su cewa hukumun lahi ba su cewa hukuncin Allah na Umar radiyallahu anhu ya sa sakataren sai rubuta haza ma ra'a Umaru da ya gama rubuta sai ya ga ya kawo masa domin ya buga stamp sai ya ga ya rubuta haza ma arallahu Umara shi wannan shine abin da Allah ya nuna ma sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce a'a haza ma ra'a Umaru shi wannan abin da na gani kenan saboda ka a danganta mu Allah abin da ba daidai ba ba nasi saboda ka dubbata wanda za ka bada ba nasi ka ce hukumul islam ko ka ce hukumul lahi ko ka ce hukumul shari'ati sai dai ka ce fahimta ka ce wannan wannan ladabi ne mai kyau حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال أمر عن ابن عباس لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه kada ɗayan ku ya faɗi wani abin da bai san shi ba ya faɗi a cikin sai ce Allahu ya alamu sai ce Allah ya sani shi ya sa ma hatta masu cewa Allahu ya alamu kuskure suke za ka ji wani zai ce Allahu alam sai ce Allahu ya alamu ba Allahu ya alamu ake cewa ba a sunna Allahu alam ko ka sani sai ka ce ko tabbas kake da shi to ladabi sai ka ce Allahu a'lam Allahu a'lam wanda rashin cewa Allahu alam din shi ya jawo Allah ya lirabtar da annabi Musa alaihi salam an tambaye shi wa ya fi ilimi sai ce shi ne da ya ce Allahu alam to shi ce shi ne manzon sa ne ce fa'atabahu Allah ta'ala idh lam yurd al-ilm ilayhi sayyiduna Umar Musa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya masa ladabi saboda mai saboda bai mai da ilimi ga Allah amma ba abin da ka sani ba sai ka ce Allahu ya alamuhu laraba suna da wannan in za su yi magana abin da ba su da tabbas sai ce Allahu ya alamuhu sai eh, Allah ya san wannan sai ya faɗi abin da ba haka yake ba wallahu ya alamu ghayra zalik alhali Allah ya san sabanin haka fa yu'allimu Allahu ma la ya'lamu kaman bawa yana sanar da Allah kenan abin da Allah bai sani ba fadaka inda Allah azimun wannan wani babban abu ne a wajen Allah ce zinubi ne babba fadaka inda Allah azimun ai zambun azimun ce zinubi ne babba a wajen Allah ana so ka nuna ma Allah madaukakin sarki ka san da shi abin da bai sani ba a in baka san abu ba baka sani ba kai shi shi ce shi ne abin da ake bukatar don mu zama muna da shi malaman social media idda haka suke yi to da an huta yi mana malaman social media ko kuma su tuka su karanta ko layi ɗaya na karatu ba amma sun fi sun fi alimamu malik ilimi an ce malaman social media su ne masu yin waɗanda abubuwan a social media Allah shi kyauta Allah shirye mu Allah ganar da mu wannan ladabi ne daga cin dubba na shari'a da suke da alaƙa da lafazi al-Imam bukhari ya buga mana babi da shi kuma kusan babubukan za su yi ta tafiya waɗanda suka shafi al'adabul lafziya na dubba na lafazi ababen da bai kamata mutum ya faɗi ba da kuma ababen da ya kamata ya faɗi Allah shirye mu wallahu alam sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi sahbihi